على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يوم عشرين لتياب وكرمضان في زمن الله صلى الله عليه وآله وسلم بهدايات wanda ya dace da ashirin da shida ga watan biyar miladiyar ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na albarkawa da ke cikin garin zaria a jihar kaduna domin ci gaba da karatunmu na tafsira mun so ma mu je ko ina ba aya ta uku za mu tashi insha Allah ta'ala a aya ta biyu za mu tashi da yardan Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ta'a malam ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تذكرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم إلا تذكرة لمن يخشى يا من بياني الله بيتوكر من منزل صلى الله عليه وسلم ko ɗawainiya ko ya zama masa fitina iri illa taske matan allah ya saukar da alkur'ani ya zan tunatarwa a gaya maka ayyuka na gargaru da waɗanda suka yi aiki na gari da sakamakon da aka ba su kan ayyukansu na gargaru wala allah wannan zai kwadaitar da kai ka bi hanya irin tasu domin ka samu sakamako irin na sannan a gargaɗe ka a maka bayanin mummunar hanya da mabiya mummunar hanya da yadda suka bi mummunar hanyar da irin sakamakon da aka yi masu a ƙarshen al'amari wala'alla zalika ya kuni zajin allata mai wa'azi mai gargadi gare ka ta yadda kai za ka kauce ma wannan layi da waɗancan suka bi suka gamu da azaba domin ka tsira gobe kiyama shi yasa alƙur'ani umarni ne da hani bayanin halal da haram yi kaza bar kaza to zai zan umarni da hani liman yakhsha da duk wanda yake tsoron Allah jalla jalaluhu yake tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala to wanda ya zan haka shine Allah yake ba aljanna waliman khafa maqama rabbihi jannatan Allah ya yi alkawali ga duk wanda ya yi imani ya yi aiki na gari. ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa gobe kiyama don hisabi allah zai ba shi aljanna guda biyu allah ka dace da تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا shi alƙur'ani nan tanzila saukakke ne an saukar da shi ne kamar yadda muka taba faɗi daga lauhin mahabu zuwa saman ta ɗaya baitin illa sannan muna jaman bi ƙadarin hajjar wa bi ƙadarin listiyajar ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shekarun ɗaya bayan ɗaya ashirin da bakwai sha uku ya yi a maka goma ya yi a madina risala ta kammala ya koma a rahaman allah da jalalu wa ya saukar da shi liman halakar arha daga wanda ya halicci wannan duniyar tamu wannan ƙasar tamu ashe gagarar buwayi mai cikakken iko mai aikata abin da ya so ba tare da wahala ba allah subhanahu wa ta'ala yana komi na shi bi kun faya komi innama amruhu idza arada shay'a an yaqula lahu kun faya komi al'amarin allah umarnin allah duk abin da ya so ya aikata komin yawansa komin girmansa ce masa yake zamo abin sai ya zama kamar yadda Allah yake so ya zama to haka aka halicci ƙasa ƙasan nan ƙasa ta ɗaya har zuwa ƙasa ta bakwai gwani mai hikima wasamawa tilula sannan Allah ya halicci sammai maɗaukaka kalmin kula jam'i ne jam'i ne kamar kubara ne jam'i ne akwai kubar mufaradi ne wani. kubar jam'i wata mawatil ula haka allah ya halicci sammai matsaukata akwai sama ta ɗaya akwai ta biyu har zuwa ta bakwai allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon ya inganta cikin hadisi imamu tirmidhi ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yace anna sunka kulli sama'in masirati hamsi min ajani kaurin kowace sama in ka shiga kafin ka fita tafiyan shekara ɗari biyar ne wallaki ta liha masiratu hamsi min ajani sannan samar da take binta kafin ka je tazarinsu tafiyar shekara ɗari biyar ne ka ji dubu to haka haka kai sama ta bakwai allah mai iko wanda ya isa da ikon shi cikin dare ɗaya ya tafi da manzan allah sallallahu alaihi sallam ya dawo shi kuma ba ma saman bakwai ya tsaya ba ila su da matin muntaha sannan daga nan kuma dama daga makka aka ɗauko da shi aka kawo sa kudus aka yi mitamaji sannan aka sake ɗaukan shi daga kudus aka mai da shi makka shimfiɗa bai huce da ɗimin kwanciyarsa saboda allah ya isa ya yi abin da ya isa ma damun yana kan ko kun san wane ne الرحمن على العرش استوى الرحمن شيني الله من رحمة الله من بيوة الله من جنكي الله من بعد أبين دا يتوب وان دا يتوب من يدي يجيب شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم من بيوة kuma shi ya saukar masa da littafi wanda ke cike da rahamansa kalman ar-rahman kafin Allah ta'ala ba a taba ambatan wani da shi ba sai Allah shi yasa zarafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wa'azi alqur'ani ya mana bayanin kafirai wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa ma rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufu'a in aka ce musu su yi sujjada ga Allah mai rahama sai su ce waye kuma mai rahama ya za mu yi sujjada ga abin da kake ga abin da kake umarta mu kawai wannan sai ya sa su da wata kamar dabbobin da daji ya fasa a daji kalmar ar ta takan zo da harshe biyu takan zo a matsayin suna na Allah الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن mai rahama kaga suna ne ana Allah mai rahama shine ya sanar da alkur'ani ya halitta dan adam ya sanar da shi yadda zai bayanin kansa wajen mu'amala Kalmar ar-rahman takan zo da sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala kullum in za mu koma karatu mukan ce bismillahi rahmanir rahim bismillah muna koma karatu da neman taimako daga Allah kamar an ce wane ne Allah sai ka ci gaba da ambatan sifofinsa a rahama mai sifa ta rahama a rahimu mai sifa ta jin kai kaga a wannan aya ta basmala kalmar ar-rahman sifa ce ga Allah a wancan aya ta suratul rahman kalmar ar-rahman suna ne ga Allah jalla jalaluhu to ar-rahman Allah mai rahama alal arshi tawa akan al-arshi ya dade Allahu akbar Allah shine mai hikima al-arshin Allah babban halitta kenan kullum in an zo irin wannan malamai ahalus sunnati wal jama'a koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam turba ta salafus salih ka bar shi a yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ita ce hanya mafita wadda babu matsala a cikinta ka bacce kamar yadda Alƙur'ani ya ambaci kalmar kamar yadda sahihiyar suna ta bayanin kalmar min gayar takyifin wala tahrifin wala tashbihin wala ta'qilin wala tafsilin abinda ake nema wajen kenan Kulka ce yaya Allah ya daidaitu kai kai fassawa kuma kakai ta harifin shi kai malkodiyo ka nemi bashi wani abu daban kuma kakka kamanta shi da wani abu tashbihi kenan kuma kakkaita a tsiri ka ce ai bai daidaitu ba duk ba abin da ya haɗa ka da wannan allah bai so ka san yadda ya daidaitu ba shi ya sa bai maka bayani ba amma ya gaya maka ya daidaitu a kan al'arshi jalla jalali wata rana an tambayi imamu na malik yaya in allah jalla jalaluhu yake akan al'arshi rahimahullahu yake al kuma ma'lumun wal kayfa majhulun wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah in an ce daidaituwa ai sananne ne wanda ya daidaitu a kan ba wanda bai san wannan ba a harshe amma Allah ya ce ya daidaito akan kan al'arshi ka ce sai an maka bayanin yadda daidaituwa take majahuli ne duk duniya ba mai iya gaya ba alkaifiya majahula ba wanda zai iya gaya maka yadda Allah ya daidaito a kan shi imani da shi dole ba za ka zama mai imani ba sai ka yadda Allah ya daidaito a kan al'arshi tambaya a ce kishiyar suna sabon abu a addini sahabai ba su wannan ba sun wadatu wa ma'utitum min ilmi illa qalila suka tsaya inda Allah ya tsaye da su ba su yi tsakuma tsakuri su tono wuƙar da za ta yanka su ba kuma haka Allah ya ke so duk abin da bai shafe ka ba la tsalo an ashiya in ta lakum uku ka ku tambayi abin da bai shafe ku ba Allah bai tsaka muku ba Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wa sallam yace zaruni mata hakkukum ku kyale ni matukan na gaya muku kaza ne shiru ban kara muku ba fa inna ma a halaka lazina min qablikum ka kamaki masailihim wa hatilatihim ala anbiya'ihim waɗanda na gabace ku babu abin da ya halakar da su sai yawan tambayoyi na ƙuri na ba gaira ba dalili tambayar da ba kan gado أن الله جهرة kai sai Allah ya fahimta sun ce wa nuna maka Allah ido da ido to irin waɗannan tambayoyi waɗanda ba su da manufa ba hadafi ba fa'ida an hana musulmi yin sannan waɗannan abubuwa duka da ire-iren su malamai sukan ce yana cikin mutasha mutashabihat منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر illa ulil alba su irin waɗannan su ne albakani ya ce cikin shi akwai bayyanannun ayoyi masu bayyanar da kansu kuma su ne rinjaye suka fi yawa a alkur'ani gaba ɗaya ayatul ahkam ayatul mu'amalat sannan akwai wasu 'yan kaɗan wanda ba kowa ke iya sani ba sai Allah waɗanda suka yi imani waɗanda dukiyarsu akwai zikidu a musulunci da karkata zuwa ilhadi to su ne suke gangarawa gare su su rinka tawili suna ba da ma'anarsu amma masu tabbataccen ilimi irin wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azamu a kai sukan ce mun yi imani da shi ne ko da su duka da muhkamat da mutashabihat daga wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah ka sa mana cikin له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى له ما في السماوات ga Allah ke da mulkin duk abin da ke cikin samai Allahu akbar sama da halittar duk da sama ta kunsa wanda ka sani da wanda aka ji an gaya maka sahihin magana da wanda ba wa ɗan adam Allah bai so ya sani ba duk halittar Allah ne mulkin Allah ne kuma Allah shi kadai ke sarrafa su yadda ya ga dama yadda ya so abinda ya so shi yake yi da su la yusalu amma yasalu wa hum yusalu yi. ba wanda ya isa ya tambayi Allah dan me aka yi kaza dan me ba a yi kaza ba sai dai mu ne ake tuhuma a tambaye mu dan me muka yi kaza dan me ba mu kaza ba Allah shi ke sarrafa su kuma shi yake yanda ya so da su ku dan buɗa ma yalla sai hanya wa ma fil ardi haka nan abin da ke kan ƙasa da cikin ƙasa duk wani halitta komin ƙanƙantar wannan halitta balantana babban halitta duka Allah ya halitta mulkin Allah ne shi kaɗai yake sarrafawa za ka yi mamaki ƙasa ta ɗaya wanda muke haƙawa mu sha ruwa in ka haɗa sai ka ga wani ƙwaro bayan kayi zurfi ka ci wani nisa na tafiya ya yake samun rayuwarsa menene abincinsa Allah ya ce halittarsa da rayuwarsa tana nan ne kuma kila ya fi ka jin daji sai ka gan shi mulmulmul gunun ban sha'awa Allah ya hakimu mai cikakken iko shi ya kaddara masa rayuwarsa a wannan waje wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sammai da kasai duka halittan Allah ne mulkin Allah ne jalla jalaluhu shi yake abin da ya so da su wa ma ta hata tsara har da abin da ke ƙarƙashin ƙarƙashin ƙasan Jin mulkin Allah ne sai yadda Allah ya so kaga subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ashe akwai abubuwa da yawa gwargwadon ilimin gwargwadon bincikenku gwargwadon komawanku da zuwa ga Allah sai Allah ya ta fitar muku da arzikin kasa kuna kwakulowa da ai ba a san fetur ba hmm? ma'adinai daban-daban na kwalliya na ado na kere-keren da ake masu tsada a duniya duk suna ƙarƙashin ƙasa. kawai abinda ake nema wajenmu imani kamar yadda Allah ya umarce mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana aiki na kwarai kamar yadda aka umarce mu daga nan sai Allah ya ta ba mu rahamarsa ya azurta mu ta inda muka zata da ta inda ba mu zato ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات sama'i wal والأرض da al'umma duk za mu yi imani mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu bi shari'ar Allah mu daina saba mu Allah Allah ya ce zai bude sama arziki ya ta zuba budewa za a yi kaga duk wanda ake yi komin zace ma yawan shi Allah ya ce wa an zama minas sama'i ma'an ruwa muna dugo shi ne mu dan yayyabo shi amma in aka bi Allah sau da kafa to sama za a bude arziki ya fito ƙasa a kwame ta a yayi ta arziki ya ta bulbulowa sai kaga ba ka da wani bukatuwa kuma a rayuwa in dai na jin daɗi ne kawai illa kai ta bauta ga Allah jalla jalali wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin jannatin wa yaj'al lakum anhara sai Allah ya ce wannan alkawali da ne maku wannan rahama da ne alkawali amma kuka kina tsuwa ku yi mun da'a ku tuba ku bauta mani ما لكم لا تملكون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا وهكذا الله تعالى yake من رحمة تدبي da ألا تبارك فيه فما فهمت ikon وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وكما الله شيني الله ba ka ya ka aikata ka ce na buye bai sani ba ta ta'ala lahu an zalika ulwan kabira haka ma yin haka raunin imani ne don haka wa in tajhar bil qawli in ka bayyana zancenka duk ɗaya ne da boyewa domin subhanahu wa ta'ala yana cewa wa asiru qawlakum aw tajharu bihi innahu alimun bi zati sudur ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir ko ku koye zancen ko ku bayyana da zancen ku babu bambanci a wajen mahalicin ku domin shi ya ma san abin da ka koye a kirjinka cikin zuciyarka balantana abin da ka yi mata balantana abin da ka faɗi a hankali fa innahu ya'lamu sirra a gaya mana Allah yana sanin abin da yake sirri ne sirri shi ne wanda za ka kama tushen kunni wai kawo waɗannan su ji to Allah yana sani wa akhfa da abin da ya fi ɓuya abin da zuciyarka ta ɓoye ya sani abin da zuciyarka za ta ɓoye gobe shi ya sani yanzu ya kuma sani tun da daidai da sanin shi na gobe an gani yanzu akwai wani abu da za ka yi tunani in kana da rayuwa ka ɓoye shi gobe ko baɗi ka ƙi gaya ma wani to baka kai goben ba tukuna allah ya san abin da za ka ɓoye a zuciyanka gobe allah ke nan. to ai abin mamaki ne a ce za ka ɓuya ka saba masa tun kekenka da kai ba ka jin kunyan allah ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة Allah ya ce ba wani gani ko asiri tsakanin mutum uku face Allah yana da ilimin sa shine na hudu ko biyan face shine na shidan su da ilimin sa ko sama da haka ko kasa da haka face yana tare da su da iliminsa duk inda suke ku shiga ƙarƙashin dutse ma in kuna iyawa Allah ya fi ku sanin inda kuke da abin da kuke da halin da kuka kasance ya alamu sa'ina tal'ayin wa ma ta ko satan kallo kai wai kai mugun ka iya kallo yanda ba za a san kana kallo ba to Allah ya san wannan ainin kallon nasa, daidai da yadda ya san abin da ƙirjinka wadda take ɗauke da zuciyarka zuciyar ta boye subhanahu wa ta'ala idan wajibi ne mu aƙidantu da aqidan muraqaba duk inda kake duk halin da kake komin duhun da kake komin wafin asirin da ka buya ka yadda Allah na gani ka kaji shi fiye da kowa. Ki za ma halauta da haka yau mun fala ka kun halauta walakin kun alayya Wala ta haka banna ma ya rufa da sa'ata walau an ma tukki alayhi ya biyu. الله لا إله إلا الله لا wanda ya san koye da sararin nan shi ne Allah yani al-ma'abud bil haqq al-mulku ilayhi inda al-haja kalman Allah kalma ce da take nufin wanda ya cancanci bauta bauta ta haƙiƙa ta gaskiya wanda za ta samar maka da kyakkyawan sakamako in baka bauta masa ba mummunan sakamako Kalmar Allah tana nufin annasir aw nasir mataimaki mai agaji Kalmar Allah tana nufin almaltaji'u ilaihi waqta shada'i wanda akan buga gare shi a ɓoye a hurumin shi lokacin fitina da musiba da abin da ɗan adam ba zai iya ɗauka ba duk kalmar tana da wannan ma'ana kuma alami ne ga zakin Allah alami ne ga zakin Allah kwanan bayan mun ce ko kaji an taɓa samu wani alƙur'ani ya ta haddi hal tasma'u lahu samiya duk shekarun nan akwai wanda ya ce bari in ƙaryata alƙur'ani in sa ma ɗana sunan shi Allah wane shi Allah ya riga ya hana wannan asalin kalman Allah al-ilahu jam'i aliha ko al-aliha sai aka kira hamzan nan na'i sai aka yi idigamun lami fillami Allah al kaji lami na farko i kaji hamza a tsakiya lahu al-ilahu to ka kira hamzan kai idgamin lamin farko mai ma'arifa da lami na biyu na ila sai ya baka Allah sai ya zama alani li zatillahi jalla jalaluhu al ma'bud bil haqq jalla jalaluhu la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci bauta bautar da za a ce bauta hakikatan wadda ta ansa sunanta bauta bautar da za ta haifar da ɗa mai ido a zauna lafiya a duniya a sami rahama gobe kiyama sai Allah shi kare la ilaha babu wani wanda ya cancanci bauta illa kuwa, sai shi kadai kaga kalmar shahada ta tabbata nafiyan wa isbatan ashhadu an la ilaha illa Allah ka kafi ce ma duk wanda ake bauta ba Allah ba ka miƙa imaninka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anar ayar da take cewa wa may yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati wuthqa duk wata dokar da wani ya sa ta saba ma dokar Allah duk wani umarnin da wani ya baka sabanin na Allah ya zama tsagutu sai ka yarfar da shi kai bara'a kun ɓaɗe ka koma tokar Allah umarnin Allah biyayya ga ita sannan kalmar la ilaha illallah ya tabbata ga wanda ya haka ya zama mai tauhidi aka sun haka shirka ce Allah ta'ala ka kare mu lahul asma'ul husna yana da kyawawan sunaye kalla jalaluhu duk sunan Allah kyawawa ne to kuma ana fatan ka karanta su ka gane ma'anarsu ka yi aiki da abin da ma'anarsu take nunawa mun bayani yanzu ba da dadewa ba akan ma'anan Allah to ka fahimci ma'anar ka yi aiki da ita ar-rahman ka fahimci ma'anar ka yi aiki da ita ka zama mai rahama ka zama mai tausayi ka zama mai jin kai ba mai tsotsa jinin al'umma kana tozo suna dan wuya ba magana azalimi kenan Allah kada ka sa mu cikin azalimi to sa Allah subhanahu wata'ala a wata aya yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhidun fi asma'i Allah na da kyawawan sunaye tsarkakakku madaukaka in kun tashi roƙonsa ku yi masa kirari da su ku roƙe shi abin da kuke so kuna masu kamun kafa da waɗannan sunaye sai Allah ya biya muku bukata ku ku ƙyala mulhidai wanda suke shishigi su wuce gona da iri game da sunan nakin Allah sai a ce al-malik sai a buɗe mimin ɗin ƙatan gaske sai a ce wane ne a ina son in mallaki kanda ne sai a sa sunan shi a saman mimi a sa sunanta a ƙasa a yi rubuta a sha wai za ka mallaki kandara haka aka ce a yi da sunan allah ko a rubuta sunan hawa a sama mudi a ƙasa a ce ta wanke ta yi tsarki da shi in dai ya ganta to ta gama da shi sai inda ta yi da shi wannan ai shirka ce wannan shirka ce wa zaman lazina yin hudun ilhaji game da sunan nakin allah ilhaji saboda lalacewa wai har yawo ake ana ba mu yin annabi sulaiman wanda ya tsafi ya mallaki aljannu da shaidanu da mutane da dabbobi da tsuntsaye a ƙaryansu Allah ya ce wa ma fara Sulaiman walakin da shayati na kafa wani ake nuna na da gaba ƙarya ne sihiri kafici ne annabin Allah bai taɓa kusantan wani abu na kafici ba shaidanu ne dai suka kafice ma Allah suka je suna kutun kutun suna koya wa mutane ilimin sihiri suna cewa kayan annabawa annabawa da suka zo da tsaban majalar tauhidi da suka rayu a kan tauhidi da suka koma ga mahalicinsu suna kan tauhidi kuma ake su ne suke tsafi su ne suke sihiri bai isa kalimatan ta harjumin afuwa jihin iya kuma na jallata na وهل حديث موسى وهل أتاك حديث موسى za mu shiga wata kissa cikin wannan ɗaya daga cikin annabawan Allah kuma cikin manya-manyan manzanni cikin ulul azmi shine Musa ibn Imran alaihi wa na. as wa taslim wannan kisa ta annabi Musa darasi ne babba kaman ana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɗabi'ar irsala domin mun dubi suran ta koma da tsara ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da wannan alqur'ani dan ka wahala ka zama damuwa ta kama sai Allah ya ce to ga kissan annabi Musa shi yasa ma idan muka dubi kissan annabi Musa a nan ta soma daga lokacin da Allah ya mai da shi manzo ne bata somo daga lokacin da kafin a haife shi zuwa haihuwansa zuwa rainansa a gidan fir'auna ba sai aka yi rubar ta soma daga lokacin manzancin shi domin an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai sun ce ai wannan in ma ubangijin naka ya aiko ka ai ya saukar maka da alƙur'anin ya wahalar da kai ne aka ce to duk iskan annabi Musa ba wahala bane ka kwantar da hankalinka ka daɗa kama abin da Allah ya aiko ka da ƙarfi ta'ala tashwiqan wa tasghiran sai yayi tambaya dan ya kwadaitar da mu irin labada da ke cikin kissa kuma ya tabbatar da mu akan abin da yake tabbatacce wanda kissa za ta ba mu labari cewa sunan annabawa ne da masu bin annabawa cikin bayan Allah na gargaru sun ko labarin annabi Musa ya zo maka kissansa ka ji koyon da Allah subhanahu wa ta'ala ya so mu yin mashi wahayi kamar yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi kana da labarin yadda Allah ya zanta da shi kamar yadda shi ma Rasulullah sallallahu alaihi sallam aka zanta da shi to za mu gani إذ رعي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى to wannan kisa kamar yadda muka ce ta soma da wahayi ne don haka ba za mu tsawaita bayani ba domin muna son mu ɗauki hoton kisan ne gaba ɗaya ya nuna mana ma'anan ma an zanna alaikal ƙwa'ana da tashka an fahimce ni annabi musa alaihi salam ya tafi madiyana ya samu salihi mutumin kirki bayan ya taimaka ma masu rauni ya ba su auren yarsa kuma ya kan gama zama da shi akalla ya shekara kusan sama ma da goma a sahihin kistarsa to yanzu ya kamo hanya zai dawo masa nan ne mahaifansa nan ne ɗan uwansa bani isra'ila kafin ya bar masar in ka san salsala na kisan annabi musa an samu takaddama har ma ya je taimakon wanda ake zalunta a yanda ta bayyana masa ashe azzalimi to ƙarfi irin na annabawa da ya ɗan tura wannan kim sai ya faɗi kif sai ya ce ga gari washe gari ma <laughs> Allah ya tsawake ya zo zai wuce sai ga wannan da ya nemi tallafinsa cikin bani isra'ila jiya yana sake ga shi gashi wani ya dawo zai sake mun abin da ake mana annabi musa ya zo wai ya kauda wannan abokin gaban sai ce a za ka kashe ni ne kamar yadda jiya ka kashe wani in ji shi wannan lalataccen bani isra'ila au ashe shi ya kashe jama'a su sai aka buga aka gayawa la'anan ne ga fauna wannan shine dalilin gudun annabi musa aka samu wani salihi daga fadan fir'auna ya zo ya ce ma annabi musa wallahi kai maza maza nasiha ta ka bar garin nan ga al'umman ƙasa can na taro a kan sai sun kashe ka to dalilin barin shi kenan ya tafi madayana mun faɗi me yayi a madayana yanzu zai dawo masar kaga dawowa masar akwai ƙaya tunda fir'aunan daina nan shi fir'auna lalataccen naka wato Allah ya ba shi tsawon rayuwa ya daɗe yana mulki tun ba a san za a fita annabi Musa ba kuma jabbari ne a nidi da dukkan kalma mugu na inna naha maƙetaci a zalimi ba tausayi a zuciyarsa ko na ƙwandala Allah ya mashi abin da ya ma al'umma ya saka mashi da jahannama to yana kan hanyarsa ta dawowa dare ya yi ga duhu ya yi makuwa ga shi da iyalansa kun ga ashe ita mace ɗan biyu ne kan da rinka biyayya kun ga daga binnin madiyana ya auro ta zai tafi da ita misra shi yasa tun farkon halitta ma Allah ya ce wa ya adamu kun anta wa zawjikal aljanna? malamai suka ce in kun lura da uskun anta wa zawjika aljannata uskun fi'ilin umarni ne na mutum daya a ka'idan shi ba a fidda damirin mutumin uskun ijilis um sai inda wani manufa za a fidda damirin an gani sai aka ce uskun sai aka ce anta aka ce an fitar da mini ne don a yi akashin matarsa a kai uskun anta wa zaujika dalilin fitar da mirin kenan don baka jingina akwai ababu sai ya faɗi kila an fahimce ne. don uskun miri ne mustajiri wakilin sunan wanda ake ce ma ya zauna ko yake a cikin fi'ilin na uskun ƙum da na ce ƙum na dube ka na ce ƙum sai ka kai za ka miƙe ban sauran ashe kamar ina cewa an da ne saboda haka sai suka ce an atsafi ne ga zahiri dalilin fitarwa kenan shi kuma al'afufu tabi'un lil ma'tuf da inda aka yi atsafi yana bin ma'tuf ne wato bi ta zaizaine hakumi da akala sai suka ce a ah, to ai anan kaman Allah subhanahu wata'ala yana cewa Adam dauki matarka tafi da ita gidan aljanna dan ita bi ta zaizaine a atallaka ne an gani shine ma'ana saboda haka shi ma ya ɗauko ta ya bi ta to dabura haka duk inda mace take mai bi ne mai biyayya ne ga miji shine abinda nake son in ce wallahi ko ke ce sarauniya baki in dai kin yadda kin auri mai fatan shadda to idan ya shiga shadda ya fito ya zo ki kama shi ki wanke shi tas ki canza mashi dressing ki fesa mashi turare sai ku zauna gefe ɗaya kamar ni da malam sai ku yi firanku na mata da ni. amma duk matar da ta raina mijinta ko ta walakanta mijinta ko ta ƙijin maganan mijinta ko ta yi nishuzi ga mijinta to ta sai makanta azaba domin na daga cikin hanyoyin da mace ke samun rahama cikin sauƙi taimamijin faɗa hakim ya ruwaito hadisi ya inganta shi kuma idza sallatil mar'atu khamsaha وسامت شهرها وحسنت فرجها وأطاءت زوجها فتحت لها أبواب الجنة ما تبدأ تسأل صلى كاسم ما تأبي زكتي وجن صلى sannan ta yi azumci ramadan a yanzu maganan da nake za ka samu wata na nan ba ta biya guda hudun da ta sha a dalilin al'ada ba ba ki ji tsoron allah mai taurin bashi sannan ta kama kanta ba ta gantali saboda casa'in bisa ɗari na gantali daga wajen mata ke fitowa duk matar da ta kama kanta za ka ga mugun namiji ma tsoron yake yi ya ayyuhan nabiyyu kullu azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna zalika adna ay yuqrafna fala yu'zaina in dai ta kama kanta irin yadda musulunci yace kai shiga wal yadrubna bi khumurihinna ala julubihinna wala yubdina wannan, to zaka ga ja'iri tsoron ta ma yake yi amma kin fito kasiyatin ariyatin mutabarrija kin taka dokan Allah wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula to sai ai ta charabke da ke a titi sannan kai ma mijinta biyayya waɗannan abubuwa hudu annabi ya faɗi ya ce sai a bude mata kofofin gidan aljanna gobe kiyama ƙofofi ba kofa ba ji ya kinji ki gyara kama da yawanmu ana aurenmu ba wanda muke rainawa kamar mijinmu a ɗabi'a ta ya mace kowa yana da kirki mazajen aure banda mijinta yadda na faɗin nan a'a ai wanda ake kyautata ma din ita ta tsiya ina gaya maka baka ji maganin ibn al-qayyim bane ya galibna kullu karim wa ya galibahunna la'im mata suka rinjaye su fi karfin duk wani mutumin kin. amma ja'iri a sharari shi ke maganin ya buge ta ya hana ta abinci ya surfafe ta sai kuka sai ihu a ce to ki dai ki gaya ma iyayenki sai ta makale a ɗan sakon gitsaki Ya ce to ya za mu yi nuna raya sunan ma'aiki a nan ta san raya sunan ma'aiki amma yanzu wani na nan sai ya siyo ma matarsa jirgin zani a irin yanayin nan da ake ciki wanda wasu abin da za su fi yana gagarar ya je ya kai mata wallahi sai ta kallaba shi haka ta yace ce kamar sanin da zaka ta mun kai wannan to wanda ma sai abin arziki kenan wata ke ba shi take yi eh, ni na samu wanda ya kamun kuka wallahi ina gaya muku kun ji na ranke ya sai mata matar ta jefe shi da shi ta jefe shi da shi dan me zai ta wannan bai dace da ita ba kuma a yanda na san shi na yi imani abin da ya siyo din nan ba kasa ba ne walakanci kawai irin na ya mace to amma kuma mu ma ba bakan wallasa ba ne mu ji tsoron Allah don wani sai ne kashe kudin shi a wajen mai ti haɗe indomi an gasa mashi amma ya ƙi ba da tefani a gida to wallahi wallahi wanda dake haka ya kai makanta azaba saboda sharaɗi annabi ya ce tut'imu ha idza Wata su taksuha ta saita, wala ta tadribu alwajha wala ta tuqaddir wala ta tahjur illa fil in ka ci ta ci in ka sa ta sa wallahi ɗazu wata ta kira ni a waya ban san ta ba kuka take yi shekaran su hudu amma zanin da zai mata yaƙi zani bai haɗa ku ba amma shi kullum yana yi in sallah ya yi bayyin ɗaya nashi kana kuka na ce ki ya haƙuri Allah zai share miki hawa da izinin Allah Allah ba zai toza ta ki in kin ya haƙuri inna ma'al usri yusra Allah sai ya ta miki fataki ya kuma hana yi masa nasiha ba Allah ya sa iran iran su suna jina su gyara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta a hadisin muslim yana cewa kafa bil mar'i isma an a man iyakan zunubi da sa'o ga ɗan adam ka tozarta wanda Allah ya wajabta maka kaciya ai alqur'ani ya ce liyum tajdu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyumtiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha ko min talaucin ka Allah ce sai ka bata abinda Allah ya baka bata ta san samun ka ta san rashin ka sai kai hakuri amma kana da shi mugunta in baka da shi sai ka ce baka da shi ta yadda ba sai yiwu ba maza mu ji tsoron Allah mu rike matan mu ma da amana to mun ce ba za mu bari <laughs> eh kun mun saki layi Allah ka yafe mana bari mu dawo makisar izra ba. lokacin da ya hango wuta ga sanyi ga duhun dare ga makuwa sai ya hango hasken wuta faƙalali ahalihi sai ya ce mai iyalinsa in ku zauna ne inni ana suna kalman kin kusu wannan yana alamta Allah ya azurta su da 'ya'ya domin ya ba da umarni ne bisigatil jam'i bai ce umkufi ba wanda zai muhataba da musu adamaci a in su, ku zauna inni ana suna ga wuta can na hasa suna hangota la'alli fata na atikum min haji qabatin in zo muku da wani dan gaushin wuta wanda za mu yi amfani da shi a ji menene ake cewa mujidini sai mujidini hau ajido alan nabi guda ko kuma in samu wanda zai shiryar da mu hanya a wannan waje da muka na hango wuta domin alamun wuta yana nuna akwai ɗan adam eh, alama ne na cewa akwai mutum a wajen to bari in je in samu domin mu ji dimi mu ji ɗan dama-dama muna cikin allailatu shatiya sannan kila ma in an dace mu samu wanda zai samu a hanya ashe shiriyar da zai samu babbar shirya ce ba wanda za a ce ga hanyar da za ka je masar ne kawai ba ga hanyar da za ka gidan aljanna ne ga yi nan falamma hannu biya ya musa falamma ha lokacin da ya je inda wutar take nudiya sai ya ji an kira shi kawai ya musa ya musa inni إني إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى إني نيد لك كرنك أنا ربك مين مهلي كنك الله أكبر فاخلعن عليك كريتا كلمنك كريتا كلمنك me yasa shirye ka malamai sun yi bayanai daban-daban magabata nake nufi sa'idu bin jubair Allah ta'ala ya kama masa yadda Ya ce an ce ya cima ka ne kama yi umarin Anya, an ya hala'a na alaihi mata idza amada an yadkhula makkata idza amada an yadkhula kamar yadda akan ce ma mutum ya cire takalmin shi in zai shiga ka'aba waje ne mai tsarki waje ne mai daraja ana fatan tafin kafar kai ya taka wajen rahama ce gare ka shine abinda Sa'idu bin jubair yake nufi wallahi ba wasila wasu malamai suka ce magabata liya ta ardal muqaddasa biƙadamai hafiyan gairu mutana'im don tafin ƙafarsa ta taka wannan waje mai tsarki ba tare da takalmi ba a sawayensa haka dai malamai suka yi ta bayani ana alaika cire takalmarka wannan a wannan mukami amma don za ka shiga gida ba sai ka cana takalmi ba babu matsala wannan nan irin waɗannan wurare masu tsarki ne aka yi magana masallaci fa ka hmm? shigo da shi mana <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salluti ne haliku ku yi sallah da faɗanku ko silifan ko takalmi ma daman ka tana da tsarki za ka iya tsalla da ita to amma kuma ba za ka shigo da takalminka masallaci ba don ka cutar da wani yanzu dai in mun sauwake mu shigo da takalmin kila sai ka zo kafet ɗinnan nan ka kasa zama eh, ko ba haka ba ne don haka ba daidai ba ne a yanayin da muke ka shigo da takalminka masallaci ka ce kana sallah za ka iya gamuwa da matsaloli ba na ce haram ba ne a lura da bayanin da nake yi sannan idan ka shigo da takalmi kana sallah wani ma sai ce wani irin an ne wannan saboda abin zai zama bambara a lura da kyau na sami wani matsala cikin ɗalibanmu da muka yayi ya tafi garin ka tsawon da zafin kai na ɗaya da ya shiga da takalmi masallacin jima'a kuma ya kama zazzafan wa'azi ba hikima Ɗanke mai kwana a garin ba jama'an musulmi dole ne in muka samu matsala sai mu duba matsalan nan dole ne sai an yi in ba a yi ba an saba ma Allah koko yana babi ne na jawa halarci matsalan nan kaifi ɗaya ce ko ko akwai wani harshe bakin damu ko harshen damu ko da muna da fahimtar waccan matsala matikan ba dole ba ne ko kuma a'a akwai halaccin kai wannan kai wannan to kafin mu yi mu tabbatar da waɗanda za mu yi a cikin su sun san hukunci ne sai mu yi ba wanda zai ta da ya bauya idan ba haka ba ilimin da muka sanar ko muke so mu sanar na wajibi da wanda yake haram sai a guje shi yanzu wancan ɗan uwa namu da ya je ƙauyensu ina da ya tsaya ya yi kwadago ya samu ko da dubu goma ne guzurin da zai yi tsaraba ya sai ɗan wasu abubuwa masu amfani yana isa bayan ya isa wajen iyayensu ya gaishe su ya musu alkhairin da ya dace da su tsofaffin ƙauyen da manya da limamin gari ya je ya bi su koda da goma ne da ɗan wani abu ƙanƙani wallahi za ka ji duk gari ya ɗauka ana sa mashi albarka idan ya zo ya shiga masallaci tsofaffin nan ba mai tashi yaran na duk za a zauna ya ɗauko karantarwa ciryan ciryan. ya soma da abin da aka sani daga nan sai ya ɗan ɗibiya abin da ba a sani ba sai ka ji ana na ji ba ji ba sanko ka ba haka Allah ke ikon shi gaba ɗaya za su rungume ka har sai ka kai ga inda kake nufi cikin sauƙi ka kai risala ru'an anni wa amma ka zo ka ce shadidun alaiha tarku kuma ta ta'awwadu in ji alfazari duk abin da rai ta saba ta ɗan faru a kan shi ka ce rana ɗaya a yanke shi abu ne mai tsanani ga zuciya shi yasa ke ku fahimci bayanin mu ma na jiya addinin musulunci ya zo ya canza rayuwar al'umma ne kan abin da ya tsamfaru ta saba da shi shi yasa suka gani cewa abu ne mai wahala annabi kai ma daina wahalar da kanka ma an zanna alaikar ƙwa'ana na tashka sai mun kula da shirin waɗannan abubuwa suna da gayar matukan muhimmanci a rayuwarmu na musulunci za ka kai matsayin da kafin ma ka faɗi sai ka ga almajiranka sun yi in ka ɗauke su a hankali bitta da mataki-mataki ko bene aka hau step ɗin sama can sai aka ce daga can za ka ho ƙafa na ƙasa aka ga dai a za ka fashe haƙora ka zubar dai in ka rayu dai za ka rayu mai bawulo to in ko step din kasa kake kace kana so fif da ka daga kafa ka sa na na karge to zalika ma la yake domin kana neman mustahi ba zai yi ba to da Allah Allah ka ba mu hikimar da alkur'ani yake cewa mu yi karatu ko mu karantar ko har ma jidali din ta kama mu yi bil hikmati wal mau'izati al hasana inni anastu naran la'alli akikum min haja qabatin aw ajib ala an-nar huda to yanzu mu tsale ya tafi eh to fa ana alayka ashe mun kai can to ka cire takalman ka shi ma muka yi bayani har ya kawo mu yanzu to innaka bil wadi muqaddas tuwa aka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam Musa alaihi salam tabbas kana wani wadi ne wanda yake aka tsarkake wajen sunan shi ruwa wajen wani dutse ruwa kamar yadda wata aya take nudiya min shafi'il wadil ayman fil buqa'atil mubaraka min ash-shajarati ya musa inni ana Allah nan ko inni ana rabbuk to za mu tsaya a nan insha Allah ga annabi Musa nan a wannan wadi me ya auku me zai biyo baya bi mashi'atin lahi gadan Allah ka ba mu ikon kaiwa gobe ka ba mu ikon yin karatun Allah ka sa darussan da karatun ke gaya mana ya zama mai amfani a garin mu